DW himma dai matasa. wannan shiri dai an ware shi ne na musamman domin duba ayyukan ku matasa da kuke yi domin rage dogaro da gwamnati a cikin shirin za a rika jin dabaru daban-daban da matasa ke kamawa kuma suke bullo da su domin samar wa kansu mafita daga sassa daban-daban kuma kai tsaye a yau za mu fara ne da jihar kaduna inda saifullahi muhammad lawan matashi dan shekaru 26 bayan ya kammala karatun diploma a fannin aikin noma wato agric matashin yanzu haka ya rungumi sana'ar kere-keren risho na wutar lantarki da gawayi a matsayin abin rufin asiri matashin ya ce tuni kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu kamar yadda za a ji ƙarin bayani tare da muhammad muhammad Matashin wanda akan yi wa lakabi da kamfani saboda buga aiki ya bayyana cewa ya tashi ya ga mahaifinsa na wannan sana'a. Tun iyaye da kakanni sana'ar su kenan nima da na taso ake koya min aiki. Duk da haka bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin ya kafa kansa a wannan sana'ar ta yi risho mai amfani da lantarki da gawayi inda ya ce tuni kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin an samu nasarori da dama. Sana'an nan ita ta riƙe ni ma na gama karatuna kusa kusan kashi tamanin a sana'an nan na same shi ne zan ce ina kan samun nasarorin shin ko risho nawa yakan hada a kowace rana in ina da aiki da yawa a hannuna electric kuka din nan ina iya yin guda talatin, ni ni kadai in kuma yara za su taya ni har saba'in ma muna yi sannan shi kuma kulfat charcoal din nan a rana ma in za mu aiki kafaɗa da kafaɗa ne da yara za mu iya yin guda ɗari da hamsin Daɗin daɗawa, yanzu haka yana da yaran shago guda shida. Akan batun ƙalubale matashi Lahi ya ce rashin jari na ɗaya daga cikin babban ƙalubalen da yake fuskanta. Rashin ƙarfin jari saboda yanzu akwai yaran da na yayi watan za su zo guri na ba aiki a su suna so na ba su aiki sannan ni ma ga wa'anda yanzu kuma nake ba su horo da a ce akwai jari sosai za a siyo kaya da yawa kowa za a raba mai aiki ya aiki kwastomomi suna son kaya da yawa to kuma ba kuɗin da za a yi kayan da za a ba su sai dai a dinga ba su kaɗan kaɗan. duba da yadda kafafen sadarwa na zamani ke taka rawa sosai a wurin wasu matasa ko lahi na amfani da social media wajen tallata hajarsa ina amfani da kafafen sadarwa amma ba wai wani sosai nake amfani da shi ba sakamakon ina da kwastomomi sosai sosai kusan yanzu ma kayan da nake ma yamuwa kwastomomi na karanci. Matashin ya ce batun aikin gwamnati abin da kamar wuya duba da yadda yake ganin matasa a ƙarƙashinsa. Aka zalika matashin ya ci gaba da cewa babban burinsa bai wuci yadda zai samu na'urar da za su rika amfani da ita wajen kammala aiki wanda akan kira da finishin a turanci. A ƙarshe ya yi kira ga matasa kan kama sana'a. Kiran da zan yi ga matasa kowa ya zauna zai ga zama. In mutum bai tsaya ya yi sana'a ba ya dogara da kansa ba to rayuwar ma gaba kiɗe zai yi ta ne cikin kwanci. Muhammad Muhammad DW Hausa daga Kaduna Najeriya. To za mu sake komawa Kaduna nan gaba amma kamin nan bari mu leƙa Katsina inda can ma wani matashi ne da ya kammala jami'a a jihar Katsina babu aikin yi kawai sai kama sana'ar gabatarwa a wuraren hidindimun jama'a kamar walimar biki taron bikin zagayowar ranar haihuwa da dai sauransu wato MC. yusuf ibrahim jargaba wakilin mu katsina ya duba mana irin ayyuka da kuma tasirin wannan matashi nan wurin walimar bikin wani ango ne da amaryarsa inda wannan matashin mai gabatarwa wato mc kabir bahaushe ke ci gaba da jagorantar walimar bangare guda kuma ga mata nan kawayen amarya na ci gaba da walwalawa ana girgijewa sakamakon sautin da ke tashi ga dalilan da ya sa matashin ya kama wannan sana'a to dalilin fara wannan sana'a saboda ban da takamaimai sana'a amma yana da baiwa ta yin magana bainar jama'a kuma zan iya sai na ce to zan ɗauki wannan a matsayin sana'a domin in nema ma kai na rufin asiri kuma da ita na so mai tsawon shekaru bakwai yanzu har dai yanzu ita ce sana'a babba da na biyu in ka ce ma min na fi iyawa a duniya zan ce maka na fi iya magana a bainar jama'a kabir bahaushe mc dai ya ce wannan sana'a ta sa alhamdulillahi saboda ya samu nasarori matuƙa gaya yanzu haka motar da nake hawa ina yin mc aka ɗauki motar kyauta aka ce an bani sannan cikin nasarai na yi aure ina da ɗan guda duk ci da sha da sura da wannan sana'ar nake yi an bani kyautar kuɗi an bani kyautar kujerar makka ina shiga inda ban isa in shiga ba dalilin wannan sana'ar wannan wannan ba karamin haske bane da fatahi da kuma nasara kusan mutane da yawa ma in ka ce ya suna za ce kawai suna na MC Bahaushe ko ina tafiya a ga yaro ya ce MC wane to ko waɗanne kalubale matashin ke fuskanta a wannan sana'a ta gabatarwa wato MC da yake yi a jihar Katsina to kalubalen da muke samu shine akwai waɗanda suke shiga sana'ar dan su bata mana tsari suna iya ansa dubu biyar wajen mutum wanda wannan kuskure ne sannan kuma he kalubale na mutane ba sanya harka take ba kana cikin aiki an baka tsari sai wani ya zo ya ce Allah goya mun wakata ko ka ce a ce ka zo karfe takwas amma sai ka zo ka iske ba a fara sai karfe 11 dare ko wani ya aiki ya bi ka bashi ya ki cika maka kuɗin ka daga bisani matashi MC Bahaushe ya ja hankalin matasa wajen yin amfani da baiwar da Allah ya musu wajen kama sana'o'i don tsira da mutunci. To shine babban kuskure da matasa suke yi cewa mutum ya ce wai sai ya samu aiki gwamnati sannan mu gashi yanzu muna ci muna sha mun mafi da yawa masu rike da madafin iko samun rufin asiri na rayuwa kowa ya je sana'a ya bude kwalwashi ya gane irin baiwashi da abin da yake ji zai iya yi wannan zai taimaka mana mu tashi daga yadda muke mu zama mun dogara da kanmu mun samu rufin asiri da kuɗaɗe akwai matasa da dama da ke ci karkashin bahaushe mc irin su abba lawal abubakar a gaskiya maganan aiki lafiya lau saboda inda wani lokacin ma zai baka mai ka je ka yi aiki misali yana gefe yana kallon ka inda ka kuskure zai ce ma ba haka ya kamata ba akwai inda ya kamata a yi kaza akwai inda bai kamata a yi kaza ba duk zai irin yana gyaggyara ma wani lokacin ma haka nan in ya kira ka waya haka za ku daɗe kuna waya duk ciki yana koya ma aiki haka da sauransu sana'ar gabatarwa da wannan matashi ke yi a jihar katsina sana'a ce wadda tana gudana kusan kullum dalilin da yasa ba a tsallake mako ba tare da an gayyace sa ba yusuf ibrahim jirgaba dw hausa daga katsina a najeriya tumadalla yanzu bari mu koma kaduna inda 'yan mata masu zaman kansu guda ashirin ne suka yi bankwana da sana'ar karuwanci don kama sana'o'in dogaro da kai sakamakon yadda wata matashiyar kaduna da ta kammala yi wa ƙasa hidima ta sadaukar da rayuwarta wajen canza tunanin irin waɗannan mata ga ƙarin bayani tare da ibrahim yakubu To sunan wannan jarumar matashiyar Kaduna da ta kammala bautar ƙasa ta koma horar da mata masu zaman kansu kananan sana'o'in hannu daban-daban har guda ashirin dai Caroline Idoku inda ta kirkiro waɗannan kananan sana'o'in hannu da zumar je canza sunanin kananan waɗannan yara mata karuwai su guda ashirin dan yin bankwana da sana'ar domin komawa gida maimakon yadda suke zubar da darajar su da kuma yadda suke fama da cututtukan da suke ɗauka ta hanyar jima'i. Na yi bautan ƙasa na gama na sadu da wata karuwa mun sadu da juna sai na tambaye ta na ce to wannan aikin da kin sa kanki nan kina jin daɗin shi sai ta ce mu a'a amma to tun da shike ban da abun yi na ce to bari in amfani da jikina in nema kuɗi abin ya ci min rai sosai har hawa ya zuba ma ido na ce to ya za ce ya mace a ta sai da jikinta wai za ta ci abinci shi yasa muka kafa wannan kungiyar na taimake matan eh, yan mata masu zama a hotel babu shakka dai akwai ɗumbin nasarorin da ta samu tun lokacin da ta fara wannan himma na ceto rayuwar waɗannan mata masu zaman kansu bugu da ƙari ta ƙara da cewa mata masu yawa ne take son canza tunaninsu nasarorin da na samu shine na kwa musu yin vaseline na kwa musu yin man kai na kwa musu yin shampoo na kwa musu yin sabulun wanki na kwa musu yin fenti na koya musu yin makeup kwalliya kenan ba na koya musu dai kayayyaki sun kai guda ashirin kuma su guda ashirin ne sun matan guda ashirin na samu nasara na samu nasara har yau dai akwai manyan kalubalen da ke ci mata tuwa kwarya waɗanda suka hada da na rashin tallafi daga hukumi da kungiyoyi domin karfafa mata rage waɗannan mata da ke gararan ba akan titi na samu challenges da yawa yanzu haka ba ba wanda ke ban kuɗi abokanena ne da iyalina ne suna taimaka suna dan ban kuɗi da wasu sana'a din ina da wasu abokanin da sun iya ina dan kawo su sai su ma su zo su koya mayan matan sana'o'in da wasu lokaci kuma in na je ka dai san da mata karuwe suke wasu lokaci ba za su ma kula da kai ba so wasu lokaci abin da zai doka mana 30 minutes yana iya doka mana 2 days Mrs. Theresa Yusuf ta kasance ɗaya daga cikin masu taimakawa Caroline da kuɗaɗen da take bukata na horar da waɗannan yara mata Caroline karuwai don su zama mata na gari da kuma ganin sun yi aure tare da ci gaba da sana'o'in da suka koya wallahi ni na gan amfanin shi a rayuwar mata sosai matan nan dukansu suna murna kuma duk yawancinsu duka sun ce za su bar aikin nan tunda suka koyi sana'a kuma na ji daɗi sosai wallahi na ji daɗi fatarta dai ita ce na ganin hukumi da kungiyoyi sun ribanki kokarin da suke yi na rage bakar fatara da talauci da ke sanya mata shiga sana'ar karuwanci daga Najeriya zuwa ƙasashen duniya. Ibrahima Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. Tuma da masu mu da fatan wannan shiri ya ilmantar ya kuma ƙayatar. Da fatan kuma za ku fara tunanin na yi. Daga nan Bowen Abdurrahim Hassan nake sallama da ku mu zama lafiya.